بسم الله والصلاة والسلام على الرحمة المهداة ونعمة المزهى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan gujiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin sha tara ga watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku daidai da ashirin da ɗaya ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke a talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road gwari niger kaduna wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz wa bid'uha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a idan muka kwana a shafi na 125 za mu tashi a daidai fakara ta 61 a jerin majalisun wannan littafi wannan shine majalisi na 74 kafin mu karatu a muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafartawa wa kawuna Sa'id Dawud Allah ya masa rasuwa jiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aljanna makomansa jinyan da yayi Allah ya sa ya zama kafara a gare sa sa'annan kuma ke bari Allah ya musu albarka ya sa aljanna makomansa mu da muka rage kada Allah ya batar da mu bayan tafiyarsa kuma kada ya haramta mana ladan ladansa za mu tashi a duk fakarar da malam yake cewa وتجب الجماعة في صلاة jinaza كما jibu في maktuba, المكتوبة بدليلين ما لن يتي sallar gawa wajibi ne a yi ta a cikin jam'i kamar yadda salloli guda biyar wajibi ne a yi su a cikin mai jam'i ai mun san cewa salloli guda biyar wajibi ne ake yin su a cikin jam'i duk wanda ya ki a cikin jam'i ya cancanci a masa ukuba kaɗan daga cikin ukubar shine a ƙona gidan duk mutumin da yana sallan farilla amma ba a masallaci ba a gidansa yake yi ko da jam'i yake a gidansa to ya cancanci a ji a kona gidan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to ina gama wanda ma baya yi kwata-kwata ina fata an gane duk mutumin da baya sallan jam'i a cikin masallaci Allah ce na himmatu in je in kona gidan kuma a cikin gida akwai mata akwai kuma me yara kanana amma manzo ce ina duk da in sa a kona gidajen su wannan yana nuna maka girman sallah ta jam'i. to sallan gawa jana'iza ana yin ta a jam'i kamar yanda ake yin salloli guda biyar wanda suke wajibi akan kowane musulmi a cikin jam'i. malam yace bi dalilai ne saboda dalilai guda biyu al-awwalu dalili na farko shine mudawamatun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam alaiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawwama yana yin sallan dawa a cikin jam'i ba mutum ɗaya ko biyu ba wannan kaga ya nuna wajibcinsa al'akhar malin yace na biyun kuwa shine qauluhu sallallahu alaihi wasallam haɗin manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gari shi da halayensa da ya ce, Sallu kama aitu ku salli, ku yi sallah yadda kuka ganni ni manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallam ina sallah. An gane? Dalili na biyu. Kaga wancan manzan Allah ya dawo yana yi. Na biyu, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya furuta, ku yi sallah yanda kuka ga ina sallah ko sallar nan akwai sallan janaza a ciki tun da kalma ce jami'a amince wannan saboda haka wajibi ne a yi ta a cikin jam'i malam yace akhrajahu al-bukhari wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito sa hadisin malik bin huwairis kenan Allah ya kara yadda a gadisa muhalli shaida ciki shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu yi sallah yanda muka gansa yana sallah sallan gawa kuwa ana yin kabarbari guda hudu ana yin guda biyar ana yin guda bakwai ana yin guda tara duka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar sai dai mu mun saba da yin guda nawa hudu ba wai idan an yi biyar din zai fi bane an gane kasantuwar yawancin limaman mu ba sa raye wannan sunna baya kore samuwar yin haka an gane saboda kada wata rana ka je wani wuri ka ga limamin wurin ya yi ƙoƙarin abaka wannan sunan ya yi kabarbari guda biyar ya zama maganan ceke kuce an gane ko kuma ya yi guda bakwai biyar ma ba kowa zai iya ganewa a yi biyar ba amma guda bakwai za a iya ganewa ko to balle uwa uba guda tara an gane kuma mai guda hudun an san me ake yi na farko fatiha da mata yassara aka taƙaita a fatan yayi na biyu salatu ibrahimiyya an gane zata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na uku shine yi wa mamacin addu'a na hudu ko ayi shiru a ayi sallama ko kuma a roƙa wa mamaci da sauran musulmai ga baki ɗaya wanda suke wurin da wanda ma ba sa wurin gafarar ubangiji ga nau'i kenan ne wanda ka saba na biyar daga na har zuwa na tara daga mamaci za a yi wa addu'a ga wannan shine mamaci ya fi bukata ko musamman a irin wannan hali da muke ciki na musiba da bala'i da fitintunu da saban Allah wanda ya yawa amince wannan kaga in aka zo yin na biyar shi mamacin yake bukatan a masa na shida ma shi za a yi wa na bakwai ma shi za a yi wa na takwas ma shi za a yi wa na tara ma shi za a yi wa sannan sai a sallabi kaga wannan shi ya fi cancanta a ce yau muna raya wannan sunna saboda ne saban Allah da muke yi ya yawa a cikin al'umma an gane malam yace wala yu'akkiru على ما ذكرنا صلاة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فرادا ولم يأمهم أحد قال يتي وننكما بايا كيشينتا أبن مك أنبتا نا sallan da sahabbai suka yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ɗaiɗaiku saboda ba a samu wani wanda ya jagorance su yi musu sarki ya yi wa manzan Allah sallah ba cewa yadda muke liman na gaba ko mamuna baya a'a ku aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallah saboda ne imamul muttaqina an gane wannan khususiyya ce nasa a matsayin sa ta na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma na jagoran jago wato limaman duniya gabaki ɗaya babu mutum ɗaya da zai shiga gaba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallah sai ke ya yi ya tafi wannan yi ya tafi haka aka sai an gane to shi ne mana ya ce to wannan bayanin baya cin karo da wancan da ce dole in za a yi sallan gawa dole a yi shi cikin jam'i. wani zai iya kafa maka hujjar to ai manzan Allah shi ma ɗaiɗaikun mutane suka yi masa sallah ya za ku zo kuma ku ce mana dole sai an yi ta cikin jam'i. sai a ce ai wannan khususiyya ce wannan ta ke banci manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi kai shi sa sabai suka yi haka an gane ana yace li annaha qadiyatun khassatun saboda shi wannan hukuncin da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah ɗaya kun mutane ba tare da jagoran liman jagorancin liman guda ɗaya ba wannan keɓantacce ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la yudra wajhuha ba a san fuskanta ba wala yajuzu min ajliha an natruka ma wazaba alaihi sallallahu alaihi wasallam qilata mubaraka ya yace ba a san fuskan ba amma dai an san wannan ya ce an daga manzan Allah ne saboda haka fala yajuzu min ajliha baya halatta don wannan dalilin an natruka ma wazaba alaihi sallallahu alaihi wasallam mu bar abin da manzon Allah ya lizumce shi hilata hayatihi mubaraka. tsawon rayuwarsa ne a duka ga yanda yake yi don shi da ya rasu ga yanda aka yi masa ake ba za a yi ba an gane kan har ya mutu ga yanda yake yi da ya mutu kuma shi kadai aka yi wa wannan kaga wannan kususiya ce kada wani ya zai ce to ai tunda an yi wa manzo Allah haka shikenan mu ma mun ga dama ai ba za mu yi a jam'i ba kowa zai zo ya dinga yin sallah da ya ku amince wannan kaga bayan mutuwar sai na bakar ya rasu an mai sallah ko ba mai ba an mai yanda manzo Allah ya saba ya musu sai da na Umar ya rasu shi ma an mai sallah an mai ya yanda manzo Allah ya saba ya musu bayan sa sai da na Uthman ya rasu shi ma an mai sallah eh an mai sallah yanda manzo Allah ya karantar da su liman na gaba mamuna baya sannan sai da na Ali radiyallahu anhum ajma'in shi ma da ya rasu haka aka mai sallah liman na gaba mamuna baya amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai aka yi masa sallah daban-daban ba tare da liman guda ɗaya da ke jagorancin sallar ba amince wannan sai malam yace la siyama wal qadiyatu al mazkuratu lam ta'id bi isnadin sahihin taqumu bihi al hujja malam yace musamman ma qadiyar da muka ambata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi masa sallah ɗaiɗaiku ya ce ƙadiyya ce wanda muka ambata bai zo da isnadi ingantacce ba wanda hujjan za a kafa hujja da shi kai tsaye wa in kanat ruwiyat min turqin yuqawi ba'daha ba'dan duk da yake matsalar an rawaito ta ta hanyoyi daban-daban wani hanya yana karfafa wani hanya amma madarin tsorar da ita kadai mai rauni ce sai dai ne wasu hanyoyi suna karfafa hanyoyin sai malam ya sauke nan ba a ƙasa ko ya ce a ƙarajahul bai haƙiyu fi ne. imamul bai haƙi ya fitar da shi a cikin sunan kubara mujalladi na hudu shafi na talatin min ha hadisai ne ya ce daga ciki akwai hadisai guda biyu wa aduhu ma an ibn maja ɗaya daga ciki daga ibn maja mujalladin farko shafi na ɗari hudu da casa'in zuwa ɗari biyar. Wa rawa Ahmad, haka Imamu Ahmad ya rawai kusa cikin musulminsa, mujallabi na biyar, shafi na tamanin da ɗaya, hadithan talitan, hadithi na uku kan haka. wasakata sakata alaihi al-hafiz fit talkhis al-habir. Hafiz ibn Hajar al-Asqalani da ya zo kan hadisin sai ya shiru, bai magana a kansa ba, cikin littafinsa at talkhis habib mujallaji na biyar shafi na ɗari da tamanin da bakwai wa rijaluhu thiqatun malam yace jerin gwanan mazajen hadisin da suka rawaito wannan isnadi in su ne rijalu muslim jerin gwanan wato mazajen hadisin da imam muslim ne ya rawaito a cikin sahihinsa ghaira asim banda asim shine kadai baya ciki qala al-baghawi imam al-baghawi ya ce dangane da shi la lahu suhbatun amla kai ni dai ban san shin asim nan ya zauna tare da manzan Allah sallallahu ko bai zauna ba gaskiya bansani sani ba wa fil babi ahadithun ukhra yace a cikin wannan babin akwai wa'ansu hadisai na daban ban da wannan akhrajaha al-hafiz fi al-kitab al-mazkur imam hafiz ibn hajar al-asqalani ya ambace shi a cikin littafin nan da muka ambata shine at-talkhis al-habir thumma qala sayyidi qala bunu ihya ibnu dihya ya ce as-sahihu magana mafi inganci akan wannan annal muslimina sallu alaihi furada lallai musulmai sahabbai kenan sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah ɗaiɗaikun su ne ba tare da liman ba liman na gaba mamuna baya ba haka aka yi ba an zo ne ana ta sallah daban-daban la ya ummuhum ahadun babu wani da ya jagorance su yi musu sallah an gane wa bihi jazima shafi'i wannan maganar da malam ya kawo ya ce shi ne maganar da imamu shafi'i ya yanke kai tsaye ce wanda haka ya tabbata kala ya ce wa zalika li'izami rasulillahi sallallahu alaihi sallam, hakan ya faru ne da aka kiwa manzan Allah sallah tare da liman yana jagorantar mamunsa saboda girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kanti a ce wani jagora yana jan ragaman sallah ga gawarsa awanci wannan sai ce bi abi huwa wa ummi sallallahu alaihi wasallam mahaifiyata wato mahaifina da mahaifiyata su zama fanka a gare sa jamala na tanafusihim fi an la yatawalla al-imamata fi as-salati alaihi ahadun da kuma rigirgen da suka yi cewa kada wani ya jagoranci sallah a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake bai sallah kaga ina akwai wanda ya cancanta waye sai na bakar ko amma me sai kowa yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda girman manzan Allah da matsayinsa mala yace wallahu a'lam sai mala ya ci gaba da makana. fa in amkana sanar jamu bainaha wa Baina ma dhakarna min hadihi sallallahu alaihi wasallam malam yace idan ya yiwu mu hada wannan bayanin da muke yi da kuma kasantuwar cewa wajibi ne idan mutum ya rasu za a mai sallah ta gawa a cikin sallah ta jami'i kamar yadda ake yin sallan jami'i. wajibi ne mana cewa a cikin jami'i idan hakan ya yiwu jimalan ya ce التجميع في في الجنازة فبها a wajen haɗawa a wurin sallan gawa to wannan shi ya fi dacewa akan cewa in mutum ya mutu dole ne a samu liman kuma dole a samu mamu a yi shi cikin jam'i liman na jagoranta mamu na ne na bi akwai kuskure da yawa da mutane muke yi a wajen sallan gawa ya kamata mu san wannan wani irin kuskure shi ne idan ka zo ka tadda kabbar bari guda biyu kaga ana binka nawa ana binka biyu saboda sallah ce kuma manzo Allah ce sallu kamar ra'aytumuni usalli shin sallan gawa manzo Allah ya taba yin kabbara biyu ba taba yi ba kabbara nawa ake yi hudu shine akalla ke? to abinda ake yi nan shine idan liman ya sallame aka bar gawan ba a dauke gawan ba sai ka tsara yin kabbara ka ta uku ka yi addu'an da ake yi an gane amma idan liman yana sallamewa aka ɗauki gawan aka tafi da ita unan wajibin da ke kanka shine ka rama wa'annan kabarbarin guda biyu da aka da ya kubuce maka sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum shine fa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu hadisin Abu katada al-Ansari hadisin Bukhari da Muslim abinda kuka samu kuka riska ku sallata abinda kuka ce muku Liman ya sallame ku kuma ku kawo shi to idan kace assalamu alaikum bayan liman ya sallame kai kuma kamar gaji biyu ku samu kai kuskure an gane kuma wannan ladan da ake samu kuka same shi ba saboda me sallanka naqis bari biyu kai kuma bai taba zuwa a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi sallan gawa da kabbara biyu kai yanzu ana bin ka kabbara guda biyu sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar sai ka ce assalamu alaikum amma da gawar tana nan ba dauke ta ba sai kuma sai ka ci gaba da in kai kabbara ta ukunka sai ka ci gaba da me addu'an da ake yi sannan ka ƙara yin na hudu kai addu'an ka sannan sai ka sallame amma tunda ana sallamewa aka ɗauki gawan kai kuma in kai kabbara ka Allahu akbar sai ka ce Allahu akbar sannan sai ka ce assalamu alaikum shine ka samu lada cikakkiya amma in kai aka sallar ka naqis an gane wannan bai cika ba saboda haka shi sa dole ka yi tambaya jahilci ba uzuri bane a wurin Allah a gobe kiyama kuma ba ka da uziri ka ce kai ba ka san addininka ba saboda dolanka ne wajibinka ne ka san addininka an gane amma ba a ce dole sai ka zama malami ba amma dole ka san addininka kamanci wannan ba ruwan Allah cewa kai boko ka karanta zalla baka karanta baka je eh, wato islamiyya ba ba ruwan Allah daman ai bai halice ka kan boko ba dan ya halice ka an gane karatun Allah bai halice ka dan boko bai halice ka dan yi dan islamiya shine wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan halici mutum ba aljani ba fa ce dan su bauta mun to bauta menene a ina ke samun sa a islamiya to dan islamiya Allah ya halice ka boko naka ne an gane amfanin naka ne amma in ka mutu yau a kabari dan Allah ana tambayan ka what is sciences ne ko ko ana ce maka what is uh, medicine ko ko ana tambayan ka what is chemistry ko kuma ana ce maka what is engineering ko ana ce maka what is civil engineer eh ko kuma ana tambayan ka ne a ce maka what is history ana tambayan nan tambaya guda uku ake yi shine ne man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka ga islamiyya kenan shine asalin zuwanka duniya duk sauran bukatar ka kuma ba ruwan Allah da wannan ba hana ka bukatar ka ba amma ka bi shi daidai da islamiyya an gane to saboda haka dole ka san shi isa duk abin da ake yi in dai ibada ne kar ka yi shi da molanka kitan baya wannan abin da ake yi yaya Allah ya ce a yi kaga kai wa kanka adalci to matsalan ɗan Najeriya shine guda ɗaya komai ɗan najeriya yana masa adalci banda addini haka ga kaburan ɗan boko ne shi kila sciences ya karanta kila civil engineering ya yi kila mechanical engineering ya yi wancan kuma economics ya yi wancan kuma ya yi eh, abin da business administration wannan kuma ya karanta pharmacy wannan ya karanta wato Uh, medicine wannan kuma ya karanta uh, ya karanta accounting to idan aka tambayi wanda ya karanta civil engineering akan abin da ke da alaka da electrical engineering zai ce ma an ce engineer da Allah ne ya kaza zai ce a ai ba fildi na bane ita ta science ne ko a shi ma sai ya tsoma baki ya ce ai kaza kaza kaza kaza ne sai ce a ba field din bane a ji a tambayi me wanda suka karanta da ya karanta pharmacy kaga ina ya fi kwarewa magani sai aka zo ana tambayan shi yadda reproductive system na kamata take ko me zai ce zai ce a aika son ni pharmacy ne ko zai ma adalci to amma in an zo addini za ka ce ai mu musulmai ne da za a dinga kawo mana kaza a ah, kaga ka nuna jahilcin ka sun kafiri. ka yadda a can akwai field amma a nan baka yadda akwai fiqh ba kuma malami ba kuma addinin baka san shi ba an bujiro da matsala baka sani da shi ke haƙuri mai addini ya ce sai ka zauna lafiya amma in ka sa son rai wallahi ba za ka taɓa tsira ba a wurin Allah ba ka da uzuri a wurin Allah dole ka yi saduka yadda ka yi saduka a can to babu aula a wannan gaban ka yi saduka Allah ka shirya Wannan ya ci gaba da cewa wa illa fa hadiyuhu huwa al-muqaddamu li'annahu asbatu wa ce in kuma dalilin ki gama gamsuwa gare ka ba cewa shi manzon Allah ku aka masa sallah ka tsaya akan shiriyarsa kadai wanda shi yayi kuma ya koyar shine ayi sallan gawa cikin jam'i tare da liman ba ɗaiɗaiku ba kamar yadda wasu za su iya tunanin tutun da manzon Allah mai ɗaiɗaiku to mu ma sai a dinga yin ɗaiɗiku mana ba sai an yi a cikin mai jam'i ba amince wannan matsalar Allah ka shi malin ya ce fa in sallu alaiha fubada saqatal fardu idan aka yi ɗaiɗikun sallah bi ma'ana wannan yazo yi sallah sai tafi wannan ma yazo mai sallah ya tafi wannan yazo mai sallah ya tafi malin ya ce farillan ya sauka amma me wa asimu bi tarkil jama'a duka mutanen sun saba wa Allah saboda sun sallan jam'i na gawa kaga me kenan ana so a yi shi ne a me a cikin jam'i kamar yadda ka saba yin sallar ne jam'i yanzu misali mutumin da ya salla a gida zaka ce bai da salla? yana da salla amma me yayi laifi saboda yaki zuwa ne jam'i saboda haka wannan kin zuwa jam'i penalty hukumar da ke karkashin shi na kona gidan da a mutane da yawa gidajen suna ci da wuta yau ko ba ka ba ko ce ma ah, shi babba ne saboda haka shi baya zuwa jam'i inda abokansa suna zuwa yana da fada in an gama haɗuwa sai a ce to a shiga yi sallah shi ba zai yi sallah ba saboda shi babba ne ko dai mulki ko dai dukiya ko dai wani abin nan ko sarauta ba ka da uzuri a gaban Allah dole ka fito in ka ji hayya ala sala ka zo kai sallah to haka shi ma aka sanarwa ne ya rasu kuma makwabcinka ne to yana da haƙƙi akan ka ka halarci wannan jana'izar kuma ka yi ta a cikin mai jam'i ba za ka ce a a ajiye gawan ni in yi tafi wani ya zo ya mai ba in kuka yi haka kun saɓa wa Allah an gane wannan karatun malam ya ce wallahu alam Allah shi ne fusani wa qala an-nawawi imam an-nawawi fil majmu' a cikin littafin sa al-majmu' bi sharh al-muhazzab ya ce mujalladi na biyar shafi na 314 tajuzu salatu al-janazati furada bi bila khilaf yace ya halatta za a iya yin sallan gawa ɗaiɗaiku ba tare da saɓani ba wasunnatu amma sunna an salla jama'atan a yi sallan a cikin jam'i an fahimci wannan lil ahadith al mashhurati fi Ya ce saboda hadisai da suka shahara a cikin sayar bukhari da muslim fi dalika ma'a ijma'il Musulmi. a cikin haka tare da musulman duniya sun yi ijima'i cewa wajibi ne a yi ta a cikin sallar ne a cikin jami'i kaga shi ma sallah ta farilla wajibi ne a yi ta ina a jami'i in mutum ya yi ta shi kai an ce ne sallar ta yi amma ya yi ne ya yi laifi haka shi ma wannan kamanci wannan kaga a nan kada mutum ya rudu ya ce a ah, shi za su dinga yin haka ko to laifin ina za ka ajiye shi an gano wannan sai malam ya ci gaba da cewa wa aqallu ma warada fi fi in ihqadil jama'ati fiha thalathatun malam ya ce mafi karancin abinda yazo a wajen kulle sallah ta jam'i shine mutum uku ana son a samu mutane nawa uku alal akalla fa hadisi abdullahi bin abi talha mana yace a cikin hadisin Abdullahi bin Abi Talha shine anna Abu Talha da'a Rasulullahi sallallahu alaihi sallam? ila Umair bin Abi Talha hina tuwfiya saboda manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa ya kira Abu Talha ina fata an gane anna Abu saboda shi aba talha da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ila umayr bi talha zuwa sallan gawan umayr dan abi talha hina tufiya lokacin da shi umayr ya rasu fa atahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya zo gidan abu talha wa salla alaihi fi manzilihim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa umair ibn abi talha salla a lokacin da umair ya rasu a gidan abu talha fataqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malam yace sai manzon Allah ya gabato shi ne liman ko ya shiga gaba kana abu ta wara wara'ahu shi kuma abu talha yana bayan manzan Allah kaga mutane nawa biyu kenan ko wa ummu wara a abi ta. ita kuma ummu tana bayan mijinta abu talha an samu nawa mutane uku walam yakun ma'ahum ghayruhum babu wani tare da su a wurin sallar su uku ne kawai an gane to yaro ne dan wani zai iya shiga shubha yaro ne karami ya mutu daman yaro karami a shar'ance ba da dama in ka ga dama in ka gama masa wanka ba za ku mai sallah ba sai a ɗauki dawan, a tafi da shi makabarta a binne shi aka binne shi sai a yi wa babansa da mamansa addu'a wannan shine ka'ida na farko ka'ida na biyu in aka ga dama za a mai sallah amma idan an zo yin sallan yaro karami da bai bulaga ba dole liman ya tsinka yadda mutane ba shi ake yi wa addu'a ba baban da ake yi wa addu'a kaga wannan karatun mutane na bukata su san shi ko in aka yi kabbara ta farko kaga fatiha da sura ko fatiha zalla kabbara ta biyu za a karanta ne za a yi talatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kabbara ta uku nan ake addu'a ko to ba za a yi wa yaron addu'a ba saboda shi bai da laifi bai da fayil a wajen Allah ina fata an gane shi ne ya rage masa baban da maman za a ce Allah ka sa yaron nan ya zama ceto ga iyayensa guda biyu haka ne da maza Allah ce za a ce mai zai shiga aljanna zai tsaya kofar aljanna zai ce ba zai shiga sai an zo da babansa da mamansa Allah ce a dauko baban da maman ko da baban da maman sun yi laifin da wuta za su sai Allah ya ce sun ci alfarman ɗansu a zo da su matuƙa shirka suke yi ba. Kuma wannan? to kaga anan kai mutane na bukatar wannan karatu ina masu inkarin in an zo yin sallan gawa liman ya tsaya na dan bayani su wa'annan kakale in izala sun cika kakale ko haka ne to in ba mu mutum wannan bayanin ba don Allah ina zai san yanda ya kamata kaga yana ibada da molan ta kenan kaga kuma mutane suna bukatar su sani saboda kaman asali makusudin kowa na neman yaddan Allah ne ko kuma kai ma kana so a maka addu'a dan ya zama ce ko gare ka amince wannan karatun to shine malam ba kada wani shuba ya shiga mutum ya ce kaza dalilin da yasa suka yi ke. yaro ne karami da zai ce ah to me yasa ba a kira sauran sahabbai ba da sauransu in babba ne dole a kai shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yaro ne dan karami shi sa manza Allah ya zo har gidan daga shi sai baban sai maman yi sallah amince wannan kaga yaro ne karami to amma wanda ya balaga dole a kawo shi dole a yi mai sallah a cikin jami'i wannan shi ne sakon da ake so a fahimta an gane ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah sannan gashi kuma yana ƙara karantar da mu wani fikihu a wajen ibada idan daga kai sai ɗanka sai matarka Allah ya azurta kai da ɗa namiji za ku yi sallah ko to in kun tashi yin sallah dole ɗanka ya tsaya a bayanka an gani sannan matarka sai ta tsaya a bayan wa ɗanta kaga yadda manzala ya sallah shi yana gaba abu talha na baya sannan wa an musulun tana bayan mijinta an gane kaga ai ya kamata a ce abu talha na kusa da wa manzala ne ko sannan sai wa sai ummu sulaim ta tsaya a baya a'a saboda su uku ne amince wannan su uku ne amince wannan wani zai iya ta maka shubha da hadisin Anas na umu mulaika da ajiyar wuri a ɗakin ta za ta dinga sallah Anas sai ce da na kira manzan Allah kaburman mata tsufa sai da aka yi ya mata ruwa saboda daɗewa ta yi baki da mazala ya zo ya gabata ya ce da ni da gulam muka tsaya wuri daya Kuma mulaika kuma tana bayan mu an gane saboda nawa su biyu ne an gane shi sa suka tsaya kusa da juna kuma ta tsaya a ne a bayansu ita ce kakansu. amma suna gabanta ita kuma tana bayansu amma a nan maza biyu ne mata ɗaya an gane saboda haka ba za su tsaya kusa da juna ba ɗaya namijin zai tsaya a baya ita mace zai ta tsaya a baya to Allah ya azurta ka da ɗa namiji kuma za ku yi sallah da kai da matarka da ɗanka to sai ɗanka ya tsaya a bayanka matarka kuma ta tsaya a bayan ɗanka ɗanku ke da sai a yi sallah an ji wannan sakon Allah ka shirya da mu malam ya ce akhrajahu al-hakim wannan hadisi da muka karanta imamu hakim ya fi shi a cikin mustadrak nasa mujalladin farko shafi na 365 wa anhu al-bayhaqi haka imam al-bayhaqi ma ya rawaito sa a sunan al-kubra mujalladi na 4 shafi na 30 zuwa 31 da qala al-hakim al-hakim abu abdullah an-naisaburi ta'ala rahmatan wasi'a yace hadha sahihun ala shart ash-shaykhayn wannan hadisi ingantacce ne bisa sharaɗin da imamul bukhari da muslim suka yi suka gindaya a cikin sayinsu za su fitar da hadisi duk da yake baya cikin bukhari ba cikin muslim amma ya cika sharaɗin da suka sanya wa sunnatun gharibatun fi ibahati salatin nisa'i alal janaiz sai ce kuma sunna ce sabuwa a wurin halaccin me yin sallan mata ga me dawa mutane da yawa suna inkari ya za a mace mata su dinga bin mai sallan gawa ku gashi nan un musulun ta bi kuma manzan Allah ta bi kuma manzan Allah bai hana ta ba inda laifi ne da manzan Allah ya taka mata burki ko saboda ta'awil bayani bayan an waqtil hada la yajuz jinkirta bayani a daidai lokacin da ake bukata baya halatta amma manzo Allah bai hana ta ba wannan sai nuna mata idan sun zo suka bi sallan gawa ba su laifi ba sunna ce gashi nan kun musulun ta yi na na aisha to mata yi an gane duk wannan ya tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abin saboda mutanen mu ba sa raya sunna sai su dinga ganin shi kaman wani sabon abu an gane yanzu misali an fito da gawa sai aka ga mata sun fito sai ka ga wasu ko kagan su ko su ko wato su ne duk da za su ɗauki wani laifi su jingina muku ba wai ina gaskiya take ba a'a su aibinku suke nema kaga anan sun faɗo suna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gane malam yace wa wafaqahu az-zahabi imamu az-zahabi ya dace da shi bi ma'ana ya amince da hukuncin da imamu hakim ya yi ma wannan hadisin cewa ya zo a bukhari ya zo a bisa sharaɗin da imam bukhari da imam muslim suka gindaya a sahihinsu cewa za su fitar da hadisi duk da yake su ba su fitar da shi a cikin sahihinsu ba an gane wannan ya cewa a kulu ni kuma sai in ce innama huwa ala sharti muslimin wahdahu sai dai hadisin ya takaita ne a bisa sharaɗin imamu musulun shi kaɗai da anna fihi imarata bini uzayyata saboda a cikin jerin gwanan mazajen hadisin akwai wani mutumi da ake kira imarata bini uzayyata illa يخرج imamul البخاري إلا تعليقا zo da shi a cikin jerin gwanan مزاجا isnadin hadisan da ya fitar da shi a cikin bukhari ba sai dai ya ambace shi mu'allakan an gane ya zo da shi mu'allakan kaga mu'allaq bukhari ba a kidaya shi daga cikin hadisan da imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin sahihinsa an gane shi za zaka ji an ce wa zakarahu bukhari ta'aliqan imam al-bukhari ya ambace shi amma mu'allakan ya cire jerin gwanan mazajen sai buɗa ya kulla baji da shi kuma ne ce babu qaulun nabi sallallahu alaihi wa sallam kaga babun faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaza yayi rayuwa da manzon Allah ne yi rayuwa da manzon Allah ba amma ya shafi jerin gwanan mazajen hadisin saboda bai cika sharaɗan da shi ya gindaya cewa zai fitar da hadisin a cikin bukari ba sai ya zo da ya kulla babi da shi bai zo da shi a madaran hadisin ba saboda daman shi a cikin sharaɗansa akwai alliƙa sannan akwai almu'asara sai ka haɗu da malamin kuma kun yi zamani ɗaya in akwai mu'asara gairu liƙa ba tare da an haɗu ba shi baya fitar da hadisin sai dai fitar da shi a matsayin babi amma ba zai zo da shi a madarin gundarin hadisan da ke cikin bukari ba shekara goma sha shida imamun bukari ya yi wa sayil bukari aiki shekara goma sha shida yana bibiyan abin nan ɗin kwanne ya fitar da shi a kusa ba karamin aiki ake mai ba an gane shi ne nan yake cewa wal hadithu qala al haythami yace wannan hadisin da muka karanta nuruddin haifari a cikin majma'u zawaid da yace al-majma' sai da alif wallah ma'ana littafinsa da aka fi sani majma'u zawaid wa manba'ul fawaid nasa mujalladi na uku shafi na 34 rawahu at cewa imam'u at ya rawaito ta fil kabir cikin mu'jam al-kabir rijaluhu rijalus sahih jirin gwanan mazajen wannan hadisi jerin gwanan sahihu muslim ne sai ya ce walahu shahidun min hadisi anasin bi ma'anahu hadisin ya samu shahid bai ƙara ƙarfafa shi amma daga hadisin anas ɗan malik Allah ya ƙara yadda a gare sa da ma'anar wannan hadisin amma ba da lafazinsa ba sai ce akhrajahu al-imamu ahmad imamu ahmad ya rawaito sa a cikin musnadinsa mujalladi na uku shafi na 217 idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wataala sai mu tashi akan fakara ta 63 mun samu gabar da ya kamata a ce mun tsaya kansa kun ga anan malam ya riga ya warware mana zare da abawa a wajen nuna wajibcin sallan gawa za a yi ta ne a cikin jami'i idan mutum ya yi ta ba a cikin jam'i ba sallar ta yi amma ya saba wa dokar Allah kamar yadda idan mutum ya zo yin sallan jam'i na farilla ya yi ta shi kadai ya saba wa dokar Allah sallah kuma ta yi amince wannan sai mu tsaya a nan fa subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk san ban da man akwai tambaya mu amsa in kuma babu insha Allah za mu cikin wannan karatun da muka yi sai mu yi sallah insha Allah na'am to Allah ya sani ma na sani na'am idan mutane biyu za su yi wa gawa sallah ne dalilin da ya sa mutane biyu kai za su yi wa gawa sallah in kun samu ku kaɗai ne musulmi liman na gaba mamuna baya sai a yi sallah shi kenan shi ɗaya zai tsaya a bayansa ina albarkaci na yi bayanin cewa sallar ta farilla wancan ai bayanin da muka yi wani hadisin da muka kanta yana magana a wajen sallan gawa ne sai na kawo wancan hadisin anas dan malik sallar da aka yi sallah ce a cikin ɗakin ummu ta kakarsa ta keɓanta wani wuri a ɗakin ta tana so ta da sallah amma tana neman albarkar manzo Allah saboda akan taburman zai tsaya kaga ji inda ta taka ta taka mai sahun manzo Allah da manzo Allah ya zo sai ce ina kike so in miki sallah sai ta nuna wuri ga kuma taburman. ana sai ce wallahi tabarman ta yi baka wuluk saboda dai wanda ta yi ga talauci ake na ɗibi ruwa na yayyafawa tabirman na asabari ne sannan manzo Allah ya tsaya a kai ce ni da gulam muna bayan manzo Allah ita kuma tana bayan mu sai na ce saboda su biyu ne sa suka tsaya a bayan manzan Allah nan kuma na ce kaga maza biyu ne ko mace ɗaya can kuma maza uku kenan ko da mace ɗaya nan kuma maza biyu ne mace ɗaya shi sa manza Allah na gaba abu talha na bayansa ita kuma un musulun na bayan abu talha kaga ya kamata a ce abu talha ya zo ya tsaya ne ya haɗa kafa da waye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne kaga anan idan sallan jam'i ne kuka zama ku uku an gane maza biyu wa mace ɗaya kuna tsaya wannan tsaya wancan kuma tsaya a baya amince wannan ba gane ba ko uku ne mace ɗaya shi liman na gaba yaro na baya shi ita kuma tana bayan yaro amma in maza uku ne liman na gaba maza biyu na gaba bayan liman ita kuma tana bayan namiji maza biyu in ba mace kwata-kwata su biyu za ku tsaya ku biyu za ku tsaya saboda shi ne aka samu hadisi a kai an gane da hadisin imam bukhari da muslim wata rana an yi sallan zahar ko la'asar har ga idan da sallah sai wani sahabi ya shigo ya rasa sallah kaga shi kadai ya kamata ya sallah ko sai manzala kuma a cikin masallaci akwai sai na Abubakar sai manzala ce man yu'inu ala haza wa zai taimaka ma wannan sai ya samu ladan ne Jami sai sai na Abubakar ce ana ya rasu Allah sai ce bi har da idan da sallah sai bi shi sai tsaya a gefansa suka yi sallah shuna kenan su biyu kuma ji wannan sannan ga hadisin Abdullahi dan Abbas wanda Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito ranan mazala na ɗakin Maimuna yazo ya tada mazala na sallan dare ya tashi ya mutsa kidan sai karanta inna fi khalqis samawati wal ardi har zuwa karshe ayoyi goma ƙarshe na Ali Imran shi ma ya karanta yace manzo Allah da ya farka fa bai sake alwala ba kawai yayi kabbara ne yace ni kuma naje ne alwala na zo ina ma mu yake tsayawa a gefen liman dama yace sai na tsaya a hagun liman yace sai manzo Allah ya kama kunne na sai ya jawo ni ta baya sai ya dawo da ni ne damansa kaga yanzu sunan su yi sallah su biyu an gane wannan yawwa amin ji wannan ba na abu an gama amsa tambayin ka ko na'am na'am da eh. na'am na'am to baya yi wa fati kuma na'am sai mutane suka sahabbai suka bi wannan na'am ba wai ba su bane ne wato girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa to wane ne limamin da zai jagoranci manzan Allah saboda ai karatun da malam ya kawo ki ne ce saboda girmama manzan Allah suka kasa yi masa sallah ka a ce wai ba wanda ya jagoranci dawon manzan Allah shi sa sai a ce ku wannan ya ce ji manzan Allah kadai saboda duk abin da a ranan manzo Allah ya rasu duk daga sayyidina a aka samu ilimin wannan har malamai suke cewa wannan yake nuna falalan ilimin sayyidina Abubakar akan sauran sahabbai saboda duk an ce an yi shiru sai ce ga abin da ya ji daga manzo Allah abin ji matsalan kan abin da za a sai su ce to yanzu ya za a yi sai ce ga abin da ya ji daga manzo Allah shin za ka ci gawa manzo Allah a kai shi ne a kamar yadda ake binne sauran mutane sai ce a manzo Allah ce mu tarin annabawa inda muka mutu nan Allah yake so a binne mu saboda haka dalilin ne saka binne shi a ɗakin wa na na Aisha take ne saboda haka wannan ijma'in da suka yi ai sahabbai ba sa ganin abin da ba shi manzo Allah ya karantar da su ba su kyale an gane a, sai na umar ne fejo ne na karatu ba irin karatu na mazala ya koya mai ba ya ce ya ce nake da in da wuyansa fa yana sallah ne ya ce na kasa hakuri in kyale shi ka idan da sallah ya ce sai na turke kawai na tsaya ina jinan shi yana gama sallah na shakurin shi na kai shi wajen Manzala. wannan na sallah yana karatun Qur'ani ba yanda ni ka koya min ba sai Manzala ce kyale shi sai kyale shi ya ce kai karatu ya karanto manzala ce za unzila haka Allah ya saukar da ita kai Umar karanto naka shi ma karanto ya ce haka za unzila sai ce ina hadal qur'an unzila ala saba a ce a harufin. kaga ya warware shubha nan ko su sahabbai ba kaman iri na ko irin ka bane duk lokacin da aka suka ga wani abin da ba shi manzo Allah karantar da su ba za su ba za su tsaya ba sai sun abin nan sai suke to an yi ijma'i an yi wa manzo Allah sallah ɗaiɗaiku ɗaya ɗaiɗai haka wannan ya nuna hususiya ce ta manzan Allah wato siffa ce wacce take ɓanta gare shi shi kaɗai haka ba isa bai ba za su yi haka ba saboda bayan ya mutu kaga bayansa ba ƙara yi mona haka ba sai ya nuna kenan wannan ya ce ɓanci manzan Allah ne kaɗai ban da sauran mutane shi sa aka mai wannan an gane bambanci ina fata an gane ka ji magana nan ko baka fahimta ba me baka gane ba ciki

a'a ka faɗi abin da kai kake gani saboda a warware shi eh a'a ku bar shi ka faɗi eh eh eh a'a ba zarki ba wai haka ba ne shi sahabi Allah ne ba da umarni mu girmama manzan Allah sama da kowa a duniya kuma mu so shi sama da kowa a duniya sa'annan mu fifita shi sama da kowa a duniya sannan mu kare mutuncinsa sama da kowa a duniya amma fa ka sani ba sa taɓa bin abin da ba Allah ya karanta da su ba shi sa ko lokacin da sayyidina Umar da rasu da ya ce da ya zaɓa mutane shida sai ce idan na ban ayyana wanda zai zama jagora a bayana ba ina da tiyayyen wanda na yi koyi da shi ina nufin wa manzo Allah yace in kuma na ayyana wanda zai zama jagora bayana shi ma haka ina da fiyayyen wanda nake zan yi koyi da shi shine wa Sayyidina Abubakar Abdullahi dan Umar yace na san ana ba zai taba fifita maganar sayyidina aikin sayyidina Abubakar akan na manzo Allah ba na manzo Allah zai zaba an gane saboda girman da suke dauka na aikin wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yin wannan aikin sun samo karantar wanne daga manzo Allah cewa shi idan ya mutu ba za a mai yadda ake wa sauran mutane ba shi sa kansu ba a samu wanda ya ki yarda da wannan dokar ba dan da an samu wanda ya ki yarda zai ce to yana shakka me yasa aka yi haka to rashin shakkan da kuma rashin inkari ya nuna dukkan su sun amincewa manzo ne karantar da su in shi ya mutu haka za a masa yanzu ka fahimci sakon ina fata an warware to Allah ya samu dace to Allah ya sa ni ma na sani na'am na'am guda bin eh ka cika sallar dai inda ma aya hadisin abu kata da manzala ce fa ma adraktum fa sallu da kuka riska ku sallata wa ma fatakum fa atimmu abinda ya kubuce muku ku cika kaga sallar bai cika ba kenan ko to cikan shine kabarbarin nan guda biyu in an ɗauke gawar in kuwa gawar na nan suka ci gaba da addu'o'in har zuwa lokacin da za a ɗauke gawar ya eh, ce ai shi ne karatun da na yi kenan na ce mana ai kaga mutane na bukatar a karanta da su musamman ma in an zo yin sallah liman ya yi bayani saboda kaga wani zai zo ga misali ka zo gefe na ko ni ba limami ba ne sai ka samu kabar bari guda biyu ana sallame a kai sallama sai ce awa ne ake kamata ba ka kara kabar barin guda biyu sai nan sai sallama saboda sallar sallaka ba an gane? hukunci hukuncin ba mazala ce sallu kamara aiki muni usalli ba, ku yi sallah yadda kuka ga ina sallah, sallah ga kafitan da ita daga sallah ne? Sallah ce, a wai tambaya nake yi, tun da sallah ce to haka ma wannan, ban dokar su ɗaya abin bambanci. Ka gane? Yawwa. Na'am. eh na'am na'am annabi isa dai hmm. eh eh ba wani iskali a ciki ana so a nuna maka in wasu sun fesa maka shubaha cewa to ai manzo Allah bai taɓa raya matacce ba sai ce to ba fa manzo Allah ma ya rayar da matacce ba majiyi ne daga cikin mabiyansa to kaga daraja ai ba ɗaya bace kenan ko shine abin da ake so ka gane yanzu ka fahimci sakon an gane yawwa wa alaikum assalam na ba shi yana so a yanzu a ya warware shi ba ya gane ya gamsu haka da da maganin yawwa <laughs> an warware wannan eh, yanzu kai ne dai ba za ka gane shi ba shi ya riga ya gamsu to bata eh. na'am eh. na, maganar wanka su ba a ce musu ba eh ana musu wanka ne eh to wannan yin sallar yin jami'in eh. wani hadisi ne na abakar nan mun karanta ba shi bane malam ya kawo shi a kasa ba cewa akwai hadisi sashe na karfafa sashe amma shi kai bai zama amma musulman duniya sun ijma'i sai kawo akwai ruwayar ah, hakim akwai ruwayan bai haƙi sannan akwai na ibn mata sannan ya zo da ruwayan ahmad a cikin musuluncinsa cewa ah, an yi wa manzan allah sallah ne daban kuma sahabbai ba yanda za a yi a yi sallah wanda manzo Allah ya karantar da su a saba irin karantar manzo Allah dole sai ya zama na cewa me shi ya karantar da su don da za su saba karantarwarsa saboda Abdullahi dan Umar tafiya suke a daji tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna zuwa daidai wajen wata bishiya sai manzo Allah ya tsallaka sai ya zagaye bishiyar bayan mutuwar manzo Allah fa da shekaru sai abdullahi dan umar ya zo daidai wannan hanyar yana tafiya yana zuwa daidai wajen bishiyar da yana tare da ɗalibansa sai aka ga ya sauka ya zagaye bishiyar yadda maza Allah ya zagaye sai ya dawo su gaba da tafiya aka ce akar maka lau bisa ka ya ya ce wata rana muna tafiya tare da maza Allah yana zuwa daidai kan bishiyar nan ya zagaya kaga da ce me yasa maza Allah ya zagaya ba sai ka ya ga maza Allah ya zagaya shi ma zai zagaya wanda suke bin shi irin wannan bin sau da kafa sannan kuma ka ce sun saba masa ba zai taɓa yiwuwa ba su Allah bai yi su mutane masu sarrai irin mu ba mu yanzu wani lokaci ba ga hadisi za mu karanta ba amma ka ji mutum yana ba ko na hadisi za a iya aiki da shi ba ko ko ba shi ba da matsalar mu su in dai manzo Allah ya an gama saboda haka ne manzo Allah yake boyewa fa in zai wasu ibada kan in dai sun gani wallahi za su amma shi wannan ne to wannan shine kuskuren da yawancin mu muke aiwatarwa a wannan gaba Allah ya sami dace saboda haka a ya kamata mu kula da wannan kuma mu kiyaye ina gani shikenan to kai ne na ƙarshe mun ja lokaci na'am eh eh ba a cewa haka shi ma nau'i ne na shirka na a duka ɗaya ne duk hukuncin ɗaya ne laifi ne eh kawai ka ce don Allah kawai ka alta fas'alillah in za ka roƙa ka roƙi Allah ko an gane eh in dai za ka roƙa ka roƙi Allah kawai ka ce don zabi a kawai don Allah an gane Allah ya samu dace a wannan yana daga cikin a wato ababen da al'umma suke bukata na sani na ibada kuma za ka ga mu muna kurakurai a wannan babu to yana da kyau idan muka gane inda muka yi kuskure mu gyara shine amfanin karatun ya mana amfani kenan amma in dai mun karanta a nan muka watsar muka zo aiki aka sha to ka zai zama hujja a kanmu gobe kiyama Allah ka shirye da mu Allah ka samu ikon aiki da abubuwan da muke karantawa ya sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah duk abin da zai zama mana tsanaki. ya nisantar da mu daga samun yadda ya Allah ka kame hannayen mu kada ka samu iko aiwatar da shi wannan kawuna wanda Allah ya karɓi sa ana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aljanna makomansa ya gafarta masa ya sa jinyan da ya zama kafara a gare ta kuma ya mai gurbin sa cikin iyalansa da dukiyarsa mu kuma idan ta mu tazo Allah sa mu tuka da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك